Shi shine da wani malami da ya dawo daga iran kwanan nan yake sukan malaman sunna kuma kwashe-kwashensa ya kwashe shi ya bi gayyace-gayyacen shi'a na yaudara <clears throat> da kuma har ya dawo yana sukan ahalus sunna saboda dai wasu abubuwa da yake tare da su dangane da ko ƙiyayyarsa zan ce ko wani mawukifi da ya ɗauka dangane da ƙasar saudi arabia ala wajihil husus da kuma wani abin tun yana ɓoye shi har ya bayyana da na san 'yan uwa musulmi waɗanda suke bibiyar <clears throat> darussa da rubuce-rubuce tuntuni kimanin shekara ashirin da uku da suka gabata zuwa bayan nan ma da lokuta da dama muna faɗakarwa akan wannan mutumi cewa ba a kan hanyar babansa yake ba ya yi hannun riga da ita nesa ba kusa ba saboda abubuwan da yake zuwa da dama asali wasu abubuwan ba wai ni dai nan kun san na sha faɗa ba ɓoyewa nake mun sha magana akan waɗannan abubuwa musamman da waɗannan aƙidu na ƙiyayyasa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fitowa ƙuruƙuru kuru da yaƙar aƙidar salaf ta ahlus sunna wal jama'a umuman duk da ana da'awar ana kan ahlus sunna amma a ƙasa ana yi mata zagon ƙasa duk wanda bai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba dama ya shiga cikin ahlus sunna Eh, saboda dai sakacin mutane da girmama babansa da cewa ga yadda tarihin babansa yake aka saki jiki da kuma waɗanda ya kamata a ce sun fito sun ƙuru-ƙuru sun barranta da shi tun farkon waɗannan irin abubuwan ba su ɗauki matakin ba suka bar abin yana ta tafiya haka Ga shi nan dai yanzu ya dawo yana maganganu na soke-soke har da faɗar dama dai wani abu ne da yake zuciya a ajiye eh, wai waɗanda suka je suka yi karatu a saudi arabia duk wanda ya tuhume shi da me yasa ya je iran to munafiki ne ba wanda zai ce ma munafiki ko in ce ah, mu ba za mu ce ma munafiki ba amma munafiki shine wanda yake zagin sahabban manzan Allah sallallahu ya tsine musu ya kafirta su shine ne waɗanda ka zauna da su waɗannan kan tabbas akan mummunar hanya suke kuma su basu su taɓa ɓoyewa ba yawa da zagin abubakar cewa kafiri ne umar kafiri ne usman kafiri ne <clears throat> aisha kafira ce hafsa kafira ce mu'awiya da sauran sahabbai dai duk kafirai ne wanda su suka zaɓa wanda kowa a cikin kudin ya sani duk wanda ke bibiyar menene aƙidar shi'a ya san duk mai shi'a a duniya aƙidar sa kenan haka ne ko ba haka ba to amma kasancewar kana da matsala da al-mamlakatul arabiyyatus saudiya a matsayinta na ƙasa da ke ƙasa ce da koyaya dai duk yadda mutum ya so ko ya ƙi babu wata ƙasa da take tsaye alal aƙalla akan usul na musulunci da bayyana su a cikin tafiyarta cewa suna tafi akan musulunci musuluncin kuma na manzan Allah salama ba musuluncin wata aƙida karkatacciya ba da kuma aiki da su a kotuna a shari'o'i babu irin wannan ƙasar har yau da taimakon addini wanda daga cikin waɗanda aka taimaka a addinin haddashi shi shekaru da dama an je an yi karatu duk da dai karatun dama can mu mun sha faɗa ba a gun malaman sunna aka yi karatun ba ba na son shiga cikin personal abubuwa amma kasancewar shi wannan mutumin ya ɗauko ta da wannan ba kuma wata daga za a ja ta cane na cane ba amma ruduwar mutane da shi shi ya wajabta dole mu yi wannan bayani kasancewar mutane da yawa ba su san irin aƙidin da wannan mutumin yake ɗauke da su ba wanda akwai rubutu da muka yi wani lokaci can baya yan exchanges dai haka da suka faru kamar da na ambata mana wajen shekara 23 cikin aƙidunsu aƙidun da yake tafiya a kansa inkarin su mahadi da suka zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam inkarin dawar annabi isa duk waɗannan abubuwa wasu ma suna ɗaukar su ƙananan abubuwa ne da cewa duk hadisan nan na bukhari da musulmi gaba ɗaya duk wai daga bola suka ɗebo su maganganu dai marasa daɗi akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da tilasta wa mutane ba wani addini sai mazhabar malikiya babu wanda ya ce mazhabar malikiya ba musulunci ba ce amma ba ita ce kaɗai musulunci ba kamar da shi ya ɗauki abu wannan shi kansa wata bidi'a ce da shi ya zo da ita wani mutum ne da ba shi da ma inda za ka iya sa shi ka ce ga aƙidarsa guda ɗaya wata rana ba kharije wata rana ba mu'tazile ko na eh haka mayan da ras yayi nan yayi nan ba kuma dan komai ba sai saboda ni na sha faɗar wannan ko da wasu suna ga kamar ba haka ba eh, amma dai nazara amiƙa in ka yi ta mutumin yana da wata matsala asali da fahimtar addinin musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawa a murguɗe ya fahimce shi shi ra'ayoyinsa su ne musulunci babu malamin hatta mazhabar malikiyan wanda bai taka masa wuya ba duk wanda ya saba ma ra'ayinsa to zai masa daidai ko da a cikin mazhabar malikiyan ne Allah ya kyauta ah, zan karanta mana wasu kaɗan daga cikin nassin ginshiƙan da aka gina asalin tafiyar al-mamlakatul arabiyyatu saudiya a kansa shi da yake faɗin cewa su ne ko munafikai ko makamantan irin waɗannan maganganu da ya faɗa na shirbici kuma mu ji su waɗanda ya je gunsu wanda su Khomeini suka kafa su kuma mecece su da matsayinsu dangane da malaman sunna tun yana ga kawai ma'anar musulunci shine an girmama shi an girmama shi an gan shi da rawani to za mu ji wasu masu rawanin kuma da mai aka yi musu a ƙasar Allah sauƙi kun ga al-mamlakatul arabiyyah saudiya nassin hukunci na farko daga cikin akwai abin da ake cewa nizamul hukum in a wata ƙasa ce ka kira shi kamar constitution wanda aka gina suna cewa akwai al-madda al-thalitha wal a babi na biyar a dokokin da suka hada kasar saudi arabia a ƙarƙashin alhuquq walwajibat, wajibat akwai abin da ake cima an-nizamil asasi lil hukum nassinsa shine suna cewa nahmi ko tahmi a daulatu wannan gwamnatin ta saudi arabia ce tahmi tana kiyaye aqidatal islami aqidar musulunci wa shari'a shari'atahu kuma za su suna zartar da shari'ar musulunci har yau din nan in mutum ya kashe wani mai kuke ji ana yi ba ana zuwa da shi bakin harami a sare masa wuya ba irin yadda ya kashe kuma me yasa suke zaune lafiya yana cikin babban sababin zaman su lafiya tsaye da wannan tauhidin da kuma me wannan shari'ar da ake tsayarwa wasu suna kiransa barbarism ne zamanin yanzu ba a yi kaza amma suna nan har yau ana yin wannan duk wanda ya kashe wani haka za a zo gaban jama'a a ganshi an kashe ana yin wannan har yau din nan ba a daina shi ba sannan wata wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha anil munkar wannan gwamnatin tana umarni da al watan wa tanha anil munkar kuma tana hani daga mummunan aiki wata taqumu bi wajibi da'wati ilallahi ta'ala kuma suna tsayuwa da wajibin kira zuwa ga addinin Allah ka kawo wace ƙasa ce a duniya wannan ke cikin constitution ɗinta babu yanzu kana fatan ma a ce a samu shugabannin ma da suka ma fahimci addinin ma Fatanmu mu kenan ba ko ba haka bane sun ma fahimci addinin ballantana cewa suna son ma har za su iya kare shi wani kunya ma yake ji ya dangana kansa zuwa ga musulunci in ya shiga cikin waɗanda ba musulmi ba ko ba haka ake ba hmm? ka samu wasu shugabannin wani yana cewa ina tunani wata rana wani malami yana cewa wai yana sukan wasu shugabanni irin na saudiya ya ce za a zo ana ta zancen musulunci amma ƙarya shine yace a nuna mana wanda da ƙaryar ma suna da'awar musulunci wasu da ƙaryar ma sun kasa da'awar musulunci ko saboda tsoron rayuwar da su suke ciki ballantana waɗanda an san ka je ka gani kullum aikin musulunci taimakonsa da aiki dominsa girmama malamai ku a can ma yake ka ji maganganu irin na sarki abdulaziz babansu waɗannan na yanzu irin yadda yake girmama malamai kuma duka 'ya'yansa haka suka taho a kai ai agun malaman ya kamata a ji wannan zancen in akwai shi ko ba agun wani daga waje ba wanda shi bai ma san me ake yi ba Allah ya sauke daga ciki abu na biyu duk wannan a rubuce ulama il muslihin min naqlil islam da baiwa malamai masu kawo gyara a ba su dama su ɗauki musulunci su ciro shi su yaɗa shi wa bayani ahkamihi da bayanin hukunce-hukuncensa wa difa'i anhu da kuma ba shi kariya wasu timbatul ahkam da kuma ciro hukunce-hukunce li kulli ma jadda da duk abin da ya zo sabo min alwaqa'i na sabon abubuwa da suke aukuwa allati la nassa fiha wanda babu nassi a cikinsu malamai suna da dama su yi ijtihadi su fito da abin da rayuwar al'umma za ta tafi a kai in ba musulunci ya za a bar wannan ai da sai a ce a'a kowa ya kawo ra'ayinsa kuma duk sai a kunsa a ciki a tafi a kansa sane shi li'imani hukamil mamlakatil arabiyyatis saudiya wannan fa ina karanto mana nassin abin da ke cikin kamar ka ce constitution ne na ginin kasar saudi arabia saboda imanin shugabannin wannan ƙasa bi a da'awati ila ilallah na ganin muhimmancin kira zuwa ga addinin Allah wa a munasarati ha wa ha da muhimmancin a taimakawa da'awa a kuma ƙarfafe ta shi yasa ya zama laqad kana li ulama iddin din inda mu'assisi al arabiyatu arabiyyatu saudiya yanzu kamar da na ambata mana sarki abdulaziz irin maganganun da yake faɗi yana kafa hujja yana faɗa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ya kawo ayoyi al-ulama warathatul anbiya da haka yana faɗa yana yana girmama malamai har ziyara yake kai musu ran sallah shugaban al'umma shi zai je gidan malamai ya gaishe su ba su za su zo su gaishe shi ba to ina mai cewa ba a girma malamai hmm? Allah kyauta wato wata matsala muka samu kanmu a kanta a cikin zan ce a wannan zamanin kallon abubuwa a siyasance wanda kuma wannan tasiri ne na manhajin 'yan ikwanul musulmi suka ɗora mutane a kai ƙila ba ku san 'yan ikwanul musulmi wasu koda za ka ce kai baka ma san su ba to amma mafi yawan masu irin wannan hange-hangen irin su shi wannan da makamantansu sun tafirantu da irin rubuce-rubucen waɗannan mutane sawa'un da turanci ko da larabci da suka rubuta wajen sukan shugabanni su suka zo da lafazin shugabanni a sa musu suna ɗagutai ɗagutu ɗagutu ko ba haka aka tashi samari nan suna jami'a biyu haka ake cewa gwamnatin dagutu kowa ya tashi da gwamnatin dagutu ana rena shugabanni da kafurta su da maganganu tun 11 february 1979 lokacin da Khomeini ya hau shugabanci 11 february 1979 da aka zo da shi a jirgin faransa gwamnatin faransa ce ta bashi mafaka saboda manufofi irin nasu suka zo suka kawo shi suka sauke shi a iran aka fara kashe-kashe suka ya zauna ya zama ya shimfiɗa wannan sabuwar gwamnati da waɗannan masu kafarta sabon zuwa yanzu suke kanta kuma suka yi alkawari sai sun yaɗa wannan tunanin a ƙasashen duniya ta hanyar gayyace-gayyace tun a wancan lokaci ba sun gayyaci wasu daga cikin mutane a nan ba duk inda 'yan ikhwanul musulmin suke sun hada suka kira shugabannin makarantu mss haka suka gayyato haka mu nan daga najeriya aka samu wasu suka tafi aka yi murnar kafuwar gwamnatin Khomeini kuma suka ɗauki alkawarin su kwantar da hankalinsu za su yada irin wannan revolution din sai sun yada shi a sauran ƙasashen duniya kuma haka suka ci gaba ana kallon su aka zuba ido gwamnatocin yammacin duniya suka kau da kansu ana ta soke-soke da tsakaninsu da juna ana wannan na ce ma a shaitanul akbar wanda har yau ba su yi faɗa ba da su da su ku wannan ni abin da nake faɗa mana kallon abubuwa da musu hukunci based on siyasar zamanin yanzu to ka fita daga cikinsu in ba haka ba ba za ka yi kowa ma adalci ba an fahimci abin nan yawwa in dai wannan ka kalla saboda su musamman waɗanda suka ɗauki wannan manhaji yanzu zan karanto mana wata magana da wani daga cikin shugabannin ikhwanul muslimun musamman ɗaya daga cikin munazzirun in ce munazzirun think tank ɗinsu wani mutum ana ce masa fathi yakan sunansa kenan fathi yakan yana cewa asalin da suke ciro aƙida daga cikinsu cewa ya tanhasiru almadarisul lati ta talakamin ha a al-islamiyyatu a wa ilmaha wa ilmaha wa mafahimaha fi thalath madarisa yace a makarantu ko hanyoyin da wannan abin da suke kira a sahwatul islamiyya su manhajinsu su kenan na na ikhwan wato zaburarwa da aka samu rayar da samari da musulunci da ya zo daga baya ya ce suna ɗauko da aƙidarsu da iliminsu da kuma mafahim concepts da kuma thoughts da ideologies suna curowa ne daga makarantu uku kacal ku saurara ku ji daga makarantu na uku kawai banda su ba su da wani na farko ya ce madarasatu hassan albanna makarantar hassan albanna wa madarasatu sayyid qutub da makarantar sayyid qutub wa madrasatul imam al-khumaini wannan fa shugaban ikhwanul muslimin ne yake faɗin wannan makarantu uku sune mabubbugar aƙidarsu da kuma iliminsu da kuma ideologies ɗinsu baki ɗaya da makarantar hassan albanna wanda shi ya assasa ikhwanul musulmin a 1928 ko ko 27 yawwa da kuma makarantar sayyid qutb wanda shi ne babban wanda ya fito da eh, a rubuce-rubucensa ya yi tasiri akan waɗannan 'yan ikhwanul musulmin ɗin 'yan zamanin yanzu da suka ɗauki manhajin kullum kafurta shugabanni da zaginsu da hanyoyi irin waɗannan abubuwan da kuma makamancinsa yanzu kamar can a saudi arabia irin waɗanda suka ɗauki hanyar eh, yaƙi da gwamnatin ƙuruƙuru suka yi hijira kuma suka tafi ingila ta ba su mafaka irin su sa'ad faƙi su almas'ari su muhammad surur zainul abidin shugaban sururiya wanda duk suna can a ingila an ba su mafaka kuma ba su da aiki sai zagin gwamnatin Saudiya a gurin wasu ba su ba wata mahanga da za su kalli gwamnatin Saudiya sai da tubaran irin waɗannan mutane wanda kuma duk wanda zai haka ba zai musu adalci ba sauka ka je ka gani me ake yi yakin addinin ake ko yakin me babu mutanen da suke suka kai su ko kusa ko alama har zuwa yau taimakawa addinin musulunci ta da'awarsa na sha faɗar wannan a wannan wurin ina jin ba manta ba wanda darasi ne muka yi shi muke zancen kai ko ba komai ko abin da aka yi a jami'o'in saudi arabia daga lokacin da king abdulaziz ya kafa kasar a 1935 zuwa yanzu da aka gina jami'o'i aka buɗe section section zuwa 1962 da aka buɗe jami'ar madina ita ce jami'ar islamiyya daga wannan lokutan da irin abubuwan da aka yi na ta haƙiƙin littafai kawai ka ajiye mazancan an ɗauki ɗalibai an karantar da su sun dawo ƙasashensu suna yada me suke yada siyasa saudiya ko musulunci ka dubo waɗanda suka karatu a wasu ƙasashen da wanda ya je azhar da wanda ya je sudan ba ka rasa shi da kare siyasar ƙasar da ya karatu haka ne ko ba galibi ba sa haƙuri ka taɓa siyasar ƙasar da suka karatu ba kuma don wata tana da tsarki ba amma duk wanda ya karatu a saudiya ba wanda zai ce maka a ƙasar ana koya maka a matsayin karatun aji ko a gun malamai a koya maka ainihin iya abin da ya shafi siyasa su ba ruwansu ba ruwansu da siyasar wata ƙasa ba sa shiga kuma ka kyale su da tasu kuma duk wanda ka ji sun yi rikici da shi ko a ce an kama malamai to duk wanda aka kama har yau suna cikin waɗanda suka shiga musu siyasa ne wanda duk ba su shiga wannan harkar ba suna nan suna zaman su lafiya to amma su abin da suke so dama ka ɗauki wannan manhajin irin wanda su suke gani ya zo yana ta surutan eh, wai shi'a a ce wai suna da wani wai suna da adalci wai iran in ba ta taimaka maka ba ko wai ba za ta cuce ka ba ni ba zan ce ma ku je ku ji ba eh, irin shirman maganganu wasu na kamar ba shi ne wanda ake da aure ya waye ba ba alamar wayewa banda dolanci ba abin ke cikin wannan zancen za mu magana nan gaba insha Allah ta'ala akwai wata muhadara da za mu insha Allah akan wannan ko da ba a nan ba a ji wane ne malaman da aka yi musu girmamawar wace irin girmamawa ce Iran take wa mutane Allah ne ya kyauta shi dai yana da abubuwansa da suka shafe shi da ƙasar saudi arabia wannan shi da su amma a zo a mai da wannan abun a yaudari mutane har ya zama mahangarsu ta kallon al'amura da suke gudana a duniya ta hanyar wannan siyarce kawai ta wannan kuskure ne ba karami ba yaudara ta iran wacce ce ba a sani ba hmm? abin da za su yadda da shi sai abin da yake kan wannan aƙidar tasu ta kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zo da wannan ai lokacin da waɗannan suka wasu suka je daga nan Najeriya da duniya daban-daban ƙasashe su daga cikin yan ikwanin musulmin din brothers da sauransu da suka dawo su su Khomeini sun turo wakilai sun zo nan Najeriya a biyu ke suka zauna da su da samari suka ce me kuke so a yi muku sai suka ɗebo littafan shehu ɗan fodiyo suka ce suna so iran ta taimaka ta buga musu littafan shehu ɗan fodiyo da littafan abdullahi gwandu shi malamin da yake profesa ne na jami'a wanda a su wannan sai suka karɓa suka ce to za mu duba in mun je za mu kai wa imam kumeni abin da ya faɗa kuma za a yi har yau ba a buga littafan nan ba amma su sun turo nasu na ziga yara su tashi su yi revolution against their government. kuma ana gani yanzu har zuwa yanzu wacce tafiya ce wadda ƙuru-ƙuru duk gwamnatocin mummunan a ƙasar sun santa ta fito ta ce da'awarta shine ta bara'a da'awarta ita ce ta zo ta tabbatar da revolution da'awarta ita ce ta yaƙi ɗagutu da'awarta ita ce ta tunkuɗe kowa ta hau su masu demokuraɗiyyar duk suna gani su wa suka yi wannan abu masu wannan hanyar ta shi kuma su wane har suka ɗauki suna abin nan karan batta da su da jami'an tsaro a gwamnati suka hana abuja zaman lafiya 'yan shekarun nan zamanin buhari dama su duk lokacin da aka ce shugaba musulmi ne to shine lokacin abubuwansu ko dan arewa a lokacin dama za su fito sai sun ga sun yi abin da za su ja hankali kuma dama suna da wakilai marubuta a duniya su ta faɗa a ta zagin gwamnatoci in banda ma eh, ba zan kira shi haƙuri ba wani tsari dai da gwamnati take bi ba mu san meye dalilinsa ba amma babu wata ƙasa da za ta ɗauki irin wannan abin. har ya zo ya daɗe ana yin sa har al'umma su zama an kama ƙauyuka an balbale su da irin wannan tunanin kuma har harin ya zo a ce waɗanda ake gani ma ana dangana su zuwa ga karatu da ilimi wai har su ma yanzu ana kai musu hari wannan abun akwai takaici sosai wanda wajibi ne al'umma su faɗaka kuma kowa ya san me zai bi ya san wani addini ne da manhaji na zaman lafiya hakikatan wacce hanya ce take ɗora samari akan abin da ya kamata wace hanya ce kuma take balbala a tada hankali a rashin zaman lafiya Allah kyauta Allah ya taimake mu a ah, bayanin mu dai mu tsaya akan wannan silsila da muke tattaunawa a wannan wurin insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasin mu na gaba zan bar wannan zancen yana da mahallin sa zamu masa wata tattaunawar daban shi wannan zancen insha Allah ah, amma zancen mu na asalin suna da masu inkarinta kuma tsayawar da muka yi akan shi Taha Jabir al'alwani. mako mai zuwa zai ci gaba insha Allah ta'ala Allah taimake mu Allah tsire mu daga karkacewa Allah tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad